وعلى آله وصحبه وسلم da haɗuwa a wannan masallaci na jami'ar ahmadu bello da ke zaria jihar kaduna a wannan rana wacce ita ce ranar hudu ga watan mars ko shekara ta dubu ɗaya da dari shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya ko wanda ya daidai da ranar ashirin da ashirin da ɗaya ne ko ashirin a ashirin ga watan rajab ko na shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyu ko mun taro domin ci gaba da karatun littafin iziya ko al-muqaddimatul iziya yin in a azhariya wacce abul hassan Aliyu maliki ash-shadali wanda ya rasu a shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai ya wallafa wannan darasi shi ne darasi na biyar a jerin waɗannan karatuttuka masu albarka za mu tashi daidai ina fasiloni mai tattula adami na fasiloni wannan fasali zai rabe zai rabi malam yake cewa maitatul adami ghairul anbiya ina hisa wannan fasali zai rabe mana mana zai rabe tsakanin abin da ya gabata da kuma abin da zai zo nan gaba kusan galibi kamar yadda muka taɓa bayani fa'idar sanya fusul shine domin mai karatu ya samu sauki ya kuma samu karsashi na yin karatu saboda ya san ya gama wancan karatun zai shiga wani saboda haka zai ga kamar ya cire daga wani mataki zuwa wani mataki na gaba saboda haka yana daga cikin fa'idar samun bambance-bambance tsakanin fusul ya zama to an gama wannan za a tafi wani daban yake cewa a maitatul adami an biya na jisa mataccen ɗan adam to na jasa ne in dai ba annabawa ba ne haka malam ya faɗa a nan kan abin da malam ya faɗa kinan shi abin da malam ya kalla shi ne dalilin da ya sa ɗan adam ya zama mai tsarki shi ne saboda kasancewarsa yana rayu so idan ya mutu ya zama na jisa. saboda alau kuma ya duru ma illati wujudan wa adama amma gaskiya zance mafi inganci shine ba na ta ba wannan shine zancen da ya fi inganci kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira cewa akwai lokacin da ya yi janaba saboda haka sai dinga ɓoyewa baya sanya a da annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe da suka haɗu da annabi sallallahu sai annabi yake tambaya sai ke cewa abin da ya faru shine yana cikin najasa ne mana yana cikin janaba shine dalilin da yasa baya su sa haɗu su gaisa sai annabi sallallahu ya ce masa ne me ya ce masa almu'minu la yanjus almu'minu la yanjus mana mumini baya zama najasa so kaga wannan yana daga cikin dalilan da zai nuna maka cewa a mumini ba na jisa ba ne ko da mutum ya mutu yana nan a matsayin tsanani ɗan su sai dai in wani abu ya fito daga jikin shi wannan sai a tsarkaki amma yana nan a mai tsarki ko da ya mutu wannan shine zancen da ya fi inganci shi kuma malam ya kalla kamar da muka faɗa cewa illar da ta sa ya zama mai tsarki shine rayuwa Sai ta kuma rayuwar yanzu ba ta saboda haka shine dalilin da yasa sai ya zama najasa amma dai mafi inganci shine ba najasa bane malam yace wa kaza mai tumala malahu nafsun sa'ilatu hakanan mushan abin da bai da jini duk abin da ba shi da jini to shi ma ba najasa bane ko ya mutu kalkamlati alal mashhur me alkamla na ƙwarɓata an bara ka taɓa ganin ƙwarɓata na asanta ma ga malayin su ya san ƙwarɓata malayin su ga asanta ko <laughs> an samu ci gaba yanzu sosai na zamani dama can da ba su da ƙwarɓata ba su da yawa <laughs> ba ba ka yi ko yawa to amma yanzu kaga an samu ci gaban zamani ba yadda za a da ya zamanto a gidanku akwai mata uku hudu biyar amma kuma ba ka san barbata ba zai yiwu ba amma yanzu an ta samu ci gaba na zamani gaskiya haka ne za ka ga da kuma matan ba irin na da ba ne masu son wahala saboda haka yana daga cikin dalilan da ya sa ke karanci saboda haka al'amla shi ne ƙwarƙwata ƙwarƙwata wani abu ne wanda aka yakan yakan shiga dubu amma dai inda za a kusa ne cikin sauƙi shi ne yakan shiga kan mata cikin gashi haka namiji ma idan ya dade bai wanka ba shi ma yana iya yin ƙwarƙwata yawwa duk wani guri da yake gashi yake taruwa ƙwarƙwata takan iya samun dama ta zauna a wurin. ina fata mun gane malam ya ce wal bargus inda binil qassar wal bargus inda binil qassar haka na al bargus me al bargus kudin cizo <laughs> kudin cizo ka san kudin cizo na me kudin cizo a wanda suke cizon mutane suna da yawa amma mu yanzu <laughs> ko ya san son kwatanta mana ya kuɗin cizo yake na a ina ake ganin shi yawanci a jikin bango jikin bango yawanci jikin bango na ƙasa ko jikin bango mai datti kudin cizo yana tsayawa haka nan kaya idan aka basu da dauɗa haka ajiye su nan ma kudin cizo yana tsaya mala haka san su yawwa kai kana cikin gari za ka iya sanin su so kaga kudin cizo kenan haka ce sama ba kudin cizo ba duniya jikin su suka sha eh shi ne na ce in sun sha yawa shi ne to a yi shi yasa akwai shafani shi a kan shi shi zagai ce inda ibn al-qassar ibn al-qassar ɗaya ne daga cikin malaman malikiya akwai sabani akan shi kudin cizo saboda kaga shi idan ya sha jinin akwai jini a cikin shi ina fatan mun gane sai ce wa ma ubila min al-hayy aw al-mayyit mimma tahullu al-hayat kal qarni wal azmi wal zufr wal jild hakanan duk abin da aka cire shi daga abin da yake rayayye ko matacce cikin abubuwan da rayuwa take shiga cikinsu to shi ma na jasa ne kalkarin kamar kahoko wal'azun da kuma kashi ko zukur da kuma da kuma da kuma farce ko mana idan ka kira farcenka to ya zama na jasa haka nan mamaci inda za a yanke mai farci to shi ma wannan farcen ya zama ne ya zama na jasa shi ne abin da malam ya ke nufi waljil haka nan fata fata akwai hadisai mabambanta da suka zo a kan fata shin fata na jasa ce ko ba na jasa ba ce ta mataccen abu ko kuma ta abin da aka cire shi yana da rai akwai hadisin da aka rawaito a annabi sallallahu ya ce kada ku yi amfani da fata wacce take abu ta abin da yake matacce Allah tantafi ta almaitati bi ihabin wala akwai wannan hadisin da aka rawaito a akwai hadisin kuma da aka rawaito da annabi sallallahu ya yake cewa ayyuma ihabin judiza faqad tsawara duk fatar da aka je ne ta to ta samu kai sannan da hadisin da aka rawaito ina ga kama ummu salama ce ta rawaito daga cikin iyayen muminai wanda aka wuce da wata akuya mushi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hallan tafa'atu bi jildiha me zai hana ba za ku amfana da da wannan ɗinta ba da fatarta ba to su dai a wajen malaman malikiya in dai fatar abin da ya kamatacce ko fatar da aka cire da abin da ya a raye to ba amfani da ita amma fatar da ake iya amfani da ita a wajen malaman malikiya shine abin da aka yanka aka cire fatar shi za a iya amfani da ita amma zance mafi inganci shine duk fatar da aka je ne ko da ta mushe ce za a iya amfani da ita saboda anan sassalam ya ce ayyuma a wajen malaman arabiya ayyu tana daga cikin alfazul umu tana daga cikin alfazul umum saboda haka da ya ce ayyuma yana nufin duk wata fata su ciya ma ta shiga ciki saboda haka a zance mafi inganci ko mushen akuyar ka kai karfin hali ka cire fatar to ba matsala za ka iya amfani da shi za a iya takalmi za kuma iya abubuwa na amfani da shi ina fatan mun gane malam ya ce wa labanul maitati wa muharramil akli khinziri wal atan wa baunin jalalati wa raji'uha haka nan nonan matacciyar abin nan matacciyar dabba matacciyar dabba ita ma haramun ne haramun ne a yi amfani da shi idan dabba ta mutu tsononan haram ne wannan kuma haka yake ba saɓani yadda inda Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaikumul maitatu so an haramta muku matacce ita ma fata abin da yasa aka ce za a iya amfani da ita kawai saboda an samu hadisi da ya so gaciya saboda wannan alɗin a wajen malaman na hau mai sunanta na alte al al me yasa ta zama umum din al alme al al ce mana ta sarriku jami'al aznan sannan kuma ta sarriku jami'al azza saboda haka da Allah ya ce hurrimat alaikum almaitat ya kashi haka a dunkula kuma ga alif da to yana nufin cewa duk wani bangare na mushe haramun ina ganin kun fahimta saboda haka in banda an samu hadisi da ya togaci fata ba mu da dalilin da za mu iya cokata fata ina fatan mun fahimta a malam yake cewa wa muharrabin akli haka nan muharrabin akli wani abin da aka haramta ce shi kamar yanzu nonon zaki zaki yana da nono yana da shigo ka taba ganin shi a ido ido <laughs> wani malami yana koyar da fiƙo a madina in zo kan fitan tabara su shaho kawai su ji a yi kusanci saboda duk babu su ba wanda kuma ya san su saboda haka sai ni a ce abin nan wata dabba ce mai kama kaza mai kama kaza sai a wuce ba wanda ya sani wasu ma ko a wato ba a san su ba to kaga yanzu kamar zaki ba za a sha nuna shi mutum da haramun ne a ci naman zaki me dalilin haramcin naman zaki na za yana farauta da haƙuri saboda hadisin ne na ha an kulle zinabin minasi ba ko ko kulle zi minasai kaga wannan yake nuna cewa haramun ne a ci zaki haramun ne kuma a yi amfani da nuna shi ko wani bangare na jikin shi kamar shi ma fa fata shi za a yi amfani da na shari'a ne ta hana ke shi kaga me zai sa ka ɗauki ɓangaren shi ka yi amfani da shi wal'atan menene al'atan al'atan yana nufin jaki ko wanne iri macen jaki ko namiji da macen jaki duka haramun ne a ci kamar yadda ya zo a hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wa sallam harrama al insaniya yau ba sai ba ranar yakin kai ba annabi sallallahu alaihi ya hana cin jakin gida saboda aka cin jakin gida haramun ne bai halarta ba wa baulul jalalati wa rajiwa da fitsarin jalala ne jalala ne jalala ko aljallala ne aljallala na'am yawon wato fassara ta biyu ita ce duk abin da yake cin najasa kawai shi ne aljallala ba dole sai ungulu ba duk wani abu da yake cin najasa sunansa aljallala so ba za a idan idan idan fitsarinta ya tafi jiki to za a wanki ba kamar ragowar a abin ɗin da ya zamanto ba matsala idan su ko ba a ya taɓa kaya ba Wara waraji'uha da kashinta shi sa mala ya ce wa kuwa kullu hayawanin istamilun najasa ne duk wani dabba wanda yake cin najasa to yanzu ne hukuncin tsarin ababa kenan <laughs> me hukuncin fitsarin ababa na bada da fitari ko to me hukuncin kashin agwagwa ta agwagwan mutanen wacce take yawo a kan titi na jasa amma kaga tun da muna da ƙa'ida alhukum ya duru ma billahi wujudan wa adaman sai ya zamanto duk agwagwar da aka killace ta ba ta cin najasa to ita kuma fitsaranta ko ba hayanta ba na jasa ba ina fatan kun gane saboda duk lokacin da ya zamanto shari'a ta faɗi hukunci kuma wannan hukuncin aka allaka samuwarsa da wata illa to zai zamanto hukuncin yana da alaƙa da illan ina fatan kun fahimta yawwa saboda haka kaza yanzu dai tana shan kwata tana cin abubuwa na najasa idan ta kashi ya zama najasa amma duk lokacin da ta zama kazar gona ce aka killace ta ba a ba ta najasa to ba matsala duk yanzu akwai ana ba su mushe ko ko ba haka bane zara kwata ma da mushe ala kulli hal indi abin da take ci mai tsarki ne babu matsala malam yace wal bawlu wal azratu min al adali ghairar fadalatil anbiya haka nan fitsari da ba haya na 'yan adam fadalatin an biya. in ban da na annabawa Allah shi ne mafi sani a zahiri malam ya kafa hujja da kasancewa nan sallallahu alaihi wasallam bai hana wanda ya sha bawalinsa ba a zahirin shi ne dalilin da ya sa suka togace waɗannan na fadalatul anbiya abubuwan da suke fita daga annabawa ta gaba da ta baya shi ne dalilin da ya sa malam ya togace shi da cewa ba na jisa ba Allah shi ne mafi sani malam ce wa min muharrabil akli wa makruhi sabu'i wa dhi'ib haka nan kashi da fitsari na abin da aka haramta cinsa ko aka karhanta cinsa ka sabu'i kamar asabu'i shine ne ina ne asabu'i na abubuwan da suke farauta ko ko kuma abin da yake farauta ko zaki na namun daji namun daji su ne sabu iko wa da kuma kura wal qaiqu was sadid menene al qaiqu menene as Na, mene menene alƙaihu? na na ɗiwa ciwo ɗiwa kake ko shi kuma a tsadifa alƙaiku ba ƙaiku ba na malami alƙaiku ne a tsadi a ba ƙaiku ne ke ba alƙaiku shi ne a mai wannan kuma alƙaifu ne menene alƙaifu na to a kace me wanda yake da shi wanne yake nan shi sadi to shi kuma alƙaihu ba na ato ya zamu bambance su shi ne nake to me bambanci tsakanin alƙaihu da kuma asadi me bambanci da alƙaihu da asadi dukkan su ruwan ciwo ne kowanne kuma akwai jini amma shi alƙaihu shi ne mai kauri a sadid kuma mara kauri wane ne iwa su na wane ne iwa wanda yake zuwa a martijan nan shi ne iwa akwai wanda za a ganshi a murtike ya zo kamar da farfari to nan shi ake kira alƙaihu kun gane shi wani kuma za a shi kamar ruwa yana farara shi kuma wannan sunan shi asali kun gane bambancin saboda haka da alƙaihu da asali dukkan su ruwan ciwo mai kauran shine alƙaihu mara kauran shine asali ina ganin mun fahimta malam ya ce wa damul masfuhu min al'adami a wurai haka nan jini mai kwarara min al'adami a wurai daga dan adam ne au gairihi ko kuma wanda ba ɗan adam ba mana akuyar da aka yanka jinin da ya zuba ƙasa to wannan jinin na jasa ne saboda haka Allah subhanahu ala a suratul ma'ida da yace warribat alaikum almaytatu wad-dam wa lahamul khinzir anan gurin addamu ya zo mutula dan haka ba kowanne jini bane yake najasa dole sai mun koma suratul an'am sannan ayar za ta fassaru sai da ta haka sai ya zama to cewa ba kowanne jini ba ne sai ya zama jini mai farara ne na jinsa Allah subhanahu wataala a suratul an'am yana cewa ne me yace na qul ajidu fi ma uriya ilayya muharraman ala qa'imin yaqamu illa an yakuna mai katan daman maskuha saboda kaga idan muka ce addamul masko jini mai kwarara shine yake najasa kaga wannan yake nuna cewa idan aka yanka dabba dan jinin da yake tsayawa a jikin naman shi wannan ba najasa mai za a iya cinye shi a cikin tukunya ina fatan mun gani saboda wannan shine malaman usul suke ce masa hamlul mutlaq alal muqayyad hamlul mutlaq alal muqayyad mana idan aka samu wata aya ta zo da abu a sise wata kuma ta zo ta daure shi ko ta siffanta shi da wata sifa to sai a hada su kamar yanzu misali a kafarar zihar Allah subhanahu wataala yake fata hariru raqaba ko amma a kafarar kisan kuskure sai yake fata hariru raqabatin mu'mina kaga sai ya kayyade ta da imani nan kuma bai hada ta da imani ba to sai a ce an zo ka fara tihari ma sai mumina za a yanta ina ganin mun fahimta saboda haka ne jini mai kwarara haramun gaskiyar lamari akwai abubuwan da mutane da yawa suka fito da shi wanda kuma neman kuɗi ne ya sa ake an ce har jinin ma ana dankare shi a ba kaji ko ka gane ta kuma ni ina jin waɗannan kashin turawa ma duk wasu cututtukan yanzu da muke samu a nan muke samu su to kazar da za ka ci ta ci mushe ta sha jini to ya za a yi ko ba za a samu shi na ba ina fatan mun fahimta malam ya ce walƙai'ul mutagayyiru an halatin ba'am walƙai'ul mutagayyiru an halatin Haka nan, cikin lokacin da aka samu amai almutagayyiru an halatin ba'am wanda ya canza daga yanayin abinci da malam yake nufi a nan shine amai iri biyu ne aman da ya fito aka daga abincin nan firi falo ana ganin shi dara-dara wanda za ka hallon matuwan ga ta shinkafar ga ƙwayoyin ta nan a ciki to mala a wajen a bayanin da ya anan gurin ba na jasa ba ne wannan aman kashi na biyu shi kuma aman da ya canza wani za ga ya samu saɓawa kamanni saboda haka shi kuma irin wannan aman da jasa ne kwata-kwata za a ga ya canza daga yanayin abinci walmuskin alhamdu duk abin da yake sa ma ya shi ma na jisa da haka ala bayanin malam idan giya ta zuba a jikinka su sai ka wannan shi shine bayanin da malamin idan giya ta zuba a jikin tufarka to dole sai ka wanki ina fatan mun fahimta wal maniyu maniyi shi ma najasa ne wa huwa min ar-rajuli ma'un abyad shi maniyi na namiji ruwa ne fari da ke mai kauri sai musallaka, mana sa'un za ka sa ba sinin ba ai galibin mai kauri ne yadda da kwaku ifi kuruji yana tukudan juna zai fita ra'i hatu ka ra'i hatu tsari bil'ai warinsa kamar warin hujjattafi bil'ai awil ha al mukmalatai ko ka ce a tsali ko kuma ka ce a tsali kowanne za ka iya fara shine ma'anar bil aini aw al ha al mukmalatayn me ma'ana al wadanda ba su da dugu wa qaribun min ra'ihatil ajib amma yana kusa kuma da warin gari shi mani malamai gaskiya sun tattauna akan shin na najasa ne ko ba na jasa ba Abinda malam ya faɗa a nan gurin shine mazhabar malikiya amma a wajen shafi'iya da wasu malaman suna cewa maniyi ba na jasa ba ne daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su akan cewa maniyi ba na jasa ba ne shine a hadisin na na'isha da ya zo cewa idan mani ya taɓa tufa a nan, sallallahu alaihi wasallam tana kankare shi da hannunta yanzu abin da aka kankare in ya bushe zai fita gaba ɗaya ba zai fita gaba ɗaya ba yadda za a yi bal ma gurin sai yi ƙarfi suka ce to wannan yake nuna gani ba na jisa ba hujja ta biyu suka ce duka annabawan Allah da mani a karice su banda mutum biyu dawa dawa na ba adam da annabi isa duka annabawan Allah da mani a karice su suka ce to ya za a Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci tsarkakan bayi manyan bayi ya halicce su da majalisa wannan ita ce hujjar ta biyu na cewa mani ba na jasa ba ne su kuma malaman malikiya daga cikin dalilansu da suka ce mani jasa ne suka ce titin da mani yake fitowa da titin da fitsari yake fitowa duka ɗaya amma ban sani ba ko akwai ɗaliban sayis a nan ina ta na taɓa tambaya wani mai gajeren ilimi a sayis ya ce mun ba titi ne suke fitowa ba ban sani ba ko akwai wani ɗaliban sayis ko malamin sayis wanda zai kare mu titin su ɗaya ne tunda sannan suka faɗi wannan istihadin nasu babu babu microscope babu lab a lokacin na na e titi ɗaya ne ko e e e kaji to kaga dai abin nan ɗinsu ya yi su dama dama su ai ba su ce guri ɗaya bane ai ba zai taɓa yiwa dama su ce guri ɗaya bane. saboda an shi maniyin namiji a yadda muka karanta a kirji a baya yake na mace kuma a kirji ko shine ma na ya kurji min bainu sulbi wa tara'i to amma dama su titin suka ce suka ce to tunda titi ɗaya suke fitowa kuma shi abin nan fitsari mun yi ittifaki cewa da dasa ne to shi ma mani zai zama da dasa sannan su ta biyu suka ce alihtiya tunda yanzu misali ba mu da nasi yankacce wanda yake nuna cewa mani mai tsarki ne to tunda ba mu da mani ba mu da nasi yankacce wanda yake nuna cewa maniyi yana da tsarki to kawai mu bar shi a najasa mana saboda mu fita daga sabani amma dai gaskiya cewa mani ba najasa bane wannan shine magana ta tafi inganci cewa ba najasa bane musamman wancan hadisin nana na Aisha da yadda take kankarewa nan sallallahu alaihi wasallam mani daga tufarta kamar yadda kuma ta faɗa a cikin hadisin idan ta kankare mai zai fito ya sallah da tufar kaga yanzu wani ka fito yanzu za ka yi sallah da kayan bacci ya maka masifa kana da hujja amma kuma girmama masallaci ma yana da amfani tunda kaga duk tubar da aka ce akwai mani a akalla daidaita aka yi bacci to kaga bai kamata ka daka wa mutum sabon kaga yana tsalla da rigar bacci ina fatan mun gane gaskiya wannan hadisin hujja ce mai karfi da take nuna cewa mani ba na jaka ba ne ko da titin su ɗaya kamar yadda malam ya faɗa to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a gabansa ake kankare mai ba wai kusuwa ba ta ta taɓa kankarewa ba cewa ta yi kuntu afrokuhu kuma kana tana daga cikin liddawa tana daga cikin fi'ilai waɗanda suke nuna dawwama a kan abu ba so ɗaya ta yi ba ba so biyu ba aƙalla in aka yi amfani da kana yana nuna abu galibi ne kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yujibu at-tayammum yana nuna koyaushe kana nabi sallallahu alaihi wa wasallam yaqra'u fi salatil jumu'ati bi sabbi isma rabbika al'ala wa suratul ghashiya kaga duka wannan tadullu ala dawam ina fatan mun gane saboda haka wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna maka cewa mani ba na jika ba ne amma akwai abu mai mahimmanci akwai bambanci tsakanin cewa mani ba na jika ba ne da kuma fitan mani yana wajen wanka matsaloli ne mabambanta saboda kada wani ya fahimci cewa dan an ce mani ba na jasa ba ne yana kuma nufin wai mani ya wajen wanka wannan gaskiya mutum idan ya yi haka to ya haɗa abubuwan da ba a haɗa suke ba ina fatan mun fahimta malam ya ce wa'iza ya bi tsakanin tsara'i hatil bai idan mani ya bushe shi kuma waransa yana komawa kamar warin kwai ina ganin mun fahimci wannan wa minal mar'ati ma'un asfaru raqiq shi kuma maniyin mace ma'un asfaru raqiq ruwa ne mai fatfati mara kauri shi ma fari amma kuma mara kauri ba fari tartar ba yana da tabbaci a to za ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikimarsa da kuma yadda wato cikin sauƙi Allah zai iya tashi mutane rana da yanzu mutum za a ga yayi kama da baban shi kuma ko ruwa ne ya fito daga jikin baban shi ruwa amma kuma a cikin wannan ruwan har kamannin yaron za su fita ka duba ruwa da ruwa ka haɗa har su zama mutum sai ka san wannan kudurar Allah ce shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ko yanzu dan adam baya gani ne mun halicce shi daga ruwan mani amma kuma yake usuma wa barabara na masana wala fiya halka qala man ruwan izama wa hiya ramim ya buga mana misali yake wa zai iya halittar wa zai iya rayar da kashi bayan ya rage amma wanda suke halka ya manta da halittarsa yanzu aka bar ruwan mani shi kadai ne zai ba sai dai ya bushe ba ya iska Sai sa Allah subhanahu yake yace afara'aytum ma tunun ko a suratul waqi'a ko antum tamruqunahu am har khaliqun ku ne kuke halitta sa? ko kuma mu muke halitta shi sa sai mutum ya shekara arba'in yana saduwa da masu shi Allah da yi mani ya zama da ba zai iya ba saboda haka akwai abubuwa wallahi da yawa da idan kai nazari za a gane kudur Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun wa yanzu a karan kanku ma ku yi nazari ba za ku gane abubuwa da yawa ba yanzu dai kawai ka kalli mani so akwai abubuwa da yawa waɗanda idan kai nazarin su za ka gane cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake yin komai komai da kudurar da yake tafiya waka za malam ya ci gaba da cewa walwadiyu bidalin mukmala shi kuma wadi bidalin mukmala wani yana daga cikin mizar mai ijiya kuma shi yake amfani da wannan lafazuzzuka a littattafan fikihun malikiya dai waɗanda ake karantawa a nan kaga yanzu da ya bidalin mukmala idan aka samu mai rubuta iziya tun da da rubutun hannu ake idan ya manta yi wa darin tsibbu to da ka karanta gaban za a gane a yi to da aka ga yana daga cikin dalilan da ya sa yi wannan ƙarin bayanin ya ce bidalin muhumala kaga da ka karanta za a gane akwai kuskure a ciki ya ce wafil ya'i wa jihani at-tashdid wa at-takhfif mana ko ka ce ko kuma al mana ko kai tashdid din akan ya'un din ko kuma ba tashdid yace wa huwa ma'un abyadun sakhin ruwa ne mai kauri fari ya kharuju galiban aqibal bawl yana fitowa ƙarshen fitsari shi mai mawadi yawanci yana fitowa gauraye ko waɗanda suka daɗe rabar da iyalansu mutumin da yake awo da aure yake da kusa da matar shi ba zai yi wajiyi ba wannan yana daga cikin alamominsa sannan yakan fitowa mutumin da ya jima da yi ba haya ba sannan wajiyi yakan fitowa mutumin da shekaru suka jamai da yawa mana shekarunsa suka yi nisa shi ma wannan yana iya yin waki saboda haka duka waɗannan suna daga cikin alamomin waji yawwa wal maziyu bi kasri dali al mujama shi kuma maziyi za ka ɗora ɗigo a kan dalin ka yi mai kisra kuma ma'un abu ya zurrafi kun ya inda lazzati yana fitowa yayin jin daɗi bil in az mana idan azzakari ya miƙi shi ne kiyamun zaka indal mula'aba yayin wasa awin iska ko tunani ifati ta ai tafakkur malam anan gurin ya faɗi waɗannan abubuwan amma bai faɗi hukunce su ba ya faɗi ya faɗi mami mani ya faɗi mazi ya faɗi waji amma duka ya yi shiru da yi magana a kan hukunce hukuncensa ba kawai da ya rattaba ta kan dukkan su na jasa ne shi mani hukuncinsa kowa ya sani in dai ya fita da jin daɗi to hukuncinsa shi ne za a yi wanka amma yanzu inda za a lakaɗa wa mutum duka sai ya fitar da mani to ba wanka a kan shi shi yasa shi yasa za ga tun daga qawaidi in suka zo za su magana akan wajibcin wanka na mazi za su ce maka dilar zati akwai mutanen da haka yake faruwa da su ba yi sati ba akwai wacce aka bugu ana yin tambaya in aka bata mata rai kawai sai ke jinin haila to amma dai ni a fahimta ta akan jinin haila yadda na gaya musu shine in dai ya fito da siffarsa to yana ɗaukar hukuncin jinin haila amma idan dai an bata mata rai kawai za ta je to haka Allah yake halitta mutane so wannan shine hukuncin mani in ya fito da jin daɗi za a yi masa wanka shi kuma maziyi akwai hadisin ali bin abi talib da yake cewa kun turajulan mazda'an na kasance ni mutum ne mai yawan fitar da maji yace fa'amartul miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai na nemi miqdad nace je tambaye mu annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a wata ruwaya yace limakanat ibnati minhu saboda matsayin ishi a wajena shi sa nake jin kunyar na je na masu tambaya akan masihi saboda haka kamar yadda ya zo sai annabi sallallahu ya ce masa a wakil zakaraka ya ce ka yi alwala kuma ka wanke a azzakaranka kaga haka ya zo kan wannan ruwaya to kaga ruwaya ta ce a wakil zakaraka ka wanke zakaranka to kamar yadda ibn rushd al-hatib a cikin littafin sa bidayatul mustad wani hayatul mustasid ibn rushd al-hatib ya rasu shekara ta 595 kamar yadda ya ka a cikin littafin nan na nasa mashhuri bidayatul mustad wanda shi ba ke ne ya kawo malamai sun yi bayani sun yi sabani ne ake nufi da azzakari a nan a kodin da suka ce dukan shi saboda haka tun daga farkon shi har ƙarshen shi shi kawo shi duka saboda ya ce masa tawabba da karaka akwai kuma malaman da suka ce iyayen kan kaciya kawai za a wani magana su kuma tana da ƙarfi saboda shi ma ya sunan shi yawa sunan shi kenan iyanan gurin ma sunan shi kenan in iyanan ya ɓuya bata bata ci sadaki ba talaba idan iyanan ya ɓuya baya wajen da haƙi idan iya nan ya ɓuya mace ta tashi daga budurwa in za a nema aurenta za a samu ragin kashe kuɗi ina fatan kun gane saboda kaga wannan yake nuna cewa maganar su tana da ƙarfi maganar su na cewa a azzakari kawai yana nufin iyakan ala kulli hal duk wanda mutum ya yi yayi in baka samu ruwa da yawa ba musamman gauraye a makaranta in ka wanke iya saman yayi ba matsala saboda sunan duka yana zuwa a luga kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tafsiri ba a dunkula ya faɗa saboda haka tunda a yaren larabci da kuma yaren musulunci dukan aka ce a zakari yana iya ɗaukar daga farkon shi saman shi zuwa tushen shi jikin mara yana kuma iya ɗaukar iya sama to tun da yana iya ɗauka duka to kawai duk wanda mutum ya samu dama ya yi saboda haka ba sai mutum ya wanke da 'ya'yan maraina ba su wannan dama ba sa ci ina fatan mun gane to tuban da kuma ya taɓa ka tuban da mazi ya taɓa akwai bayanan malamai amma wanda ya fi sauƙi shi ne kawai mutum ya yi ya faruwa kamar yadda ya ce wan ba sau ba a wata ruwaya kawai ka yayyafi a jikin tufa ba sai ka samu ruwa ka wanke ba da ka ga a zahiri da jisar da bata kai na jisar fitsari ba duk da titin su guda ɗaya ne ina fatan mun fahimta shi kuma waji kamar yadda malaman suke faɗa shine hukuncin waji hukuncin fitsari duk abin da ake yi wa fitsari shi ake masa da aka ga shi waje ba ma magana wanke kan azzakari kawai iya gurin da ya taba iya nan za ka wanke amma waje daga cikin shawarar da nake ba wa gauraye dole sai an kula sosai saboda wani lokacin bayan mutum ya tashi yana iya dawowa sosai mutum ya kula sosai bai cika fita tashi ɗaya kamar fitari ba fitsari yakan iya fita gaba ɗaya mutum ya saki mafitsarar shi amma shi ba kasafai yake fita gaba ɗaya ba ina fatan mun gane malam yake cewa waramadun najis wa dukhanuhu najisun cokan najasa jasa ce hayakin najasa jasa ne saboda haka yanzu idan aka samu fata ko kuma ba haya da ya bushe aka kona shi to hayakin ma an kaji warin shi a rigar ta ya kamata ka wanke ta ne ma'anar wadu kanu najis sannan idan tokar ta taba ka tokar kwata na jasa ne amma kamar yadda nan gaba zai zo din na jasa da take yar kaɗan ba mai yawa ba to shari'a ba ta wajabta sai ka wanke ta kamar yadda zai zo nan gaba ya bayani cewa kamar girman me kamar girman kamar girman addirham albagali ko aka iya cewa kamar girman titi haka malaman fikiru suke fanta, ina fatan mun fahimta so dai duka wannan babun mala yi bayani ne akan najisa kuma da kuma bayani ya gabata wasu abubuwan da malam ya faɗa na najisa ne wasu kuma ba na najisa ba ne yawa insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi daga izalatun najasa ko insha Allah ta'ala za a kira sallah sai mu ci gaba insha Allah ta'ala inda muka ga insha Allah eh. a ranar liman ya hau bari an hana magana to za a iya magana idan liman ya sauko kafin a yi kama a yi sallah za a iya magana abin da yasa aka hana a yi magana shine don a saurari hudu ba so in kuma ya zamanto cewa ah, idan ya zamanto cewa kuma an gama hudu ba to za a iya yin magana kan fara saboda alhukumu ya duru ma lati wujudan wa adaman saboda fa'idar wannan hukuma shine domin mutane ya zamanto cewa sun saurare ta kuma mutane ya zamanto cewa sun amfana wannan ita ce hikimar da ta sa aka aka ce a saurara kada a yi magana har hadisi ma ya zo cewa wanda ya ga wani yana surutu in ya ce masa ya yi shiru to faɗi lagawa, ya yi lagau ina fatan mun gani amma ƙarar sanadisin bai inganta ganta. laga na kamar laga sai ce tsala juma ta lau wanda ya lagau bai da shuma shi ƙarashin hadisin bai inganta ba saboda a ƙarashin hadisin akwai mujalid bin sa'id shi kuma mujahid bin sa'id ikhtalafa bi aka ya dan samu juyewa har da ƙarshen rayuwar shi saboda haka hadisin ƙarashin ne inganta kawai iya wa mallaka din iya iya faƙadi laga shi ne ingantacce to ga wani doguwar tambaya assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina da tambayoyi kamar haka malam ina yawan fitar da maziyi kuma yana taɓa mini wando to malam dole sai nake wankewa duk sanna ya taba saboda wallahi malam idan zan ga matan makarantar nan to sai ya fito to yanzu malam yaya zan yi Allah ya baka iko kai aure shi ne babban yadda za ka shi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama ka aure wannan shine babba addu'a da za a yi maka e kuma a ka yawan kallo ka dinga yin kallo ɗaya yawwa ka dinga yin kallo daya saboda kallo banda banda sanya fitar da maji yana sa zubewa hadda hadda ka za ta zubi yadda wasu masu ruwa da zuwa yanzu ba ce imamu shafi ƙoron wata mace kawai ya gani har da ta samu matsala shine ya je wajen malamin sai yake ce maka. shakautu ila wakil su a izi ba da ni ila tarkil ma'aji to ina kai kuma ka ga gaba ka ga baya Ka ga dole za a samu shi to yana da kyau mutum ya ya daina kallo akwai abin da ibn qayyim ya kawo daga ibn daga daga mas'ud cewa in mutum ya gama ta in baya so ta dinga burge shi ya tuna ƙazantarsa haka masu masud ya faɗa ka tuna ta gata kamar tana cikin banɗaki to za ka ji ta fita daga ran wanda yana daga cikin makamai da abdullahi dan masud ya faɗa so dai a gaskiyar lamari sai mutum ya katange kanshi kuma in ya saba yawan kallace-kallace to ko da ya aure matar shi ba ta birge shi da yawa ba don haka muna fata Allah ya azurta ka kai aure da jin ragowar gauraye ba ku ce a ba yawa kuma game da yadda za ka yi da tufa ina ga kayi kayi tambayan nan ne a farko amma a ƙarshe ƙarshen darasu mun yi bayanin yadda ya kamata ina fatan mun gane malam idan na yi fitsari yana taɓa mini ƙafa to ba na wankewa saboda in na gama alwala zan yi kuma zan wanke to malam dan Allah na yi daidai to ni ban san yadda za a tsari ya taba kafa ba Oke, a sai ke Abin da ya fi ne ka yi ƙoƙari yadda yadda zai zamanto ba ka taɓa ka ba gaskiya. wannan shine gaskiya shine zai ci kai iya bakin kokarin ka kai yadda ba zai taba nahara ba wannan shine abin da ya fi muhimmanci in ta kama mutum zai iya yin fitsari a tsaye ba haram ba ne kamar da wasu ke cewa arna ne suke ya halatta in aka samu guri kana jin tsoron gurin ko infection ko dauɗa ko baka aminta ba za ka iya yin fitsari a tsaye kamar yadda ya zo hadisin huzai ko binin yaman annan da biyu sallam ata su ba wata kaunin babala ka'ima ya zo juju wasu mutane sai fitsari a tsaye so ya haya tabbata hadisin tirmidhi da wasu marwaitan da sun rawaito amma dai fitsarin da ya fi kamala to shine a tsugune ma an samu dalili za a iya yi sallah sai wani abu ya faru to malam yaya ake yin sallama malam ko ana iya yin sallar gawa babu alwala Allah mai da kai gida lafiya to ban fahimci tambaya ta uku ba na can ana sallar sai wani abu ya faru an gane ba a dunkula ne amma dai tambayar ka ta gaba a wajen jama'ir a wajen jama'ir ba a yi sallar gawa babu alwala, saboda sallah ce ita ma Allah ya kira ta sallah a Qur'ani Allah yana cewa uh, suratul tauba ko wala tusalli ala ahadin minhu mata abada kaga wannan ai sallah ce ko sallah ka sallar jana'iza ake nufi a nan gurin so da sallah ce ana yi mata a alwala yadda aka koya mana a makaranta imamu sha'abi shi kadai ne aka rawaito daga wajen cewa ya halatta a yi sallar tawa ba alwala amma duk jama'ir ulama sun tafi akan cewa ana yin alwala idan za a yi sallar jana'iza Bala ina hukuncin masu wanke hannu da giya da nufin kashe cutar corona ta waye ma ya ce giya tana maganin cutar corona har fa yanzu ba a magama tantance ita kanta maganin corona ba har yanzu lalibi ake har yanzu kaza yana magani kaza ba magani kuma a matsayin mu na musulmai haramun ne mutum ya wanke hannu saboda neman tsari da korona. saboda ya zo a hadisi cewa nan sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce Allah bai sanya muku magani cikin abin da ya haramta muku ba so kaga wannan yake nuna cewa bayan da za a yi ya zamanto cewa a samu waraka daga korona ta hanyar iya a matsayin mu na musulmai to ko a matsayin arnawa har yanzu ba a gama tantance maganin korona ba lalibi ake yi ko zamanin da ake yi katange mutane a ba su wannan ne a ba su wannan a ba su wannan a haɗa wannan da wannan in Allah yake ba ku sai zama shi ne wani in kuma da azalin sai ta kalaliya wannan shi ne a zahiri na alaikum salam إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع to wannan gaskiya galibi ana kawo ta ne cikin abubuwan da in suka rabu sukan ba da ma'ana daban-daban idan suka haɗu suna ba da ma'ana ta daban-daban suka haɗu kuma kowanne da abubuwan suna da yawa gaskiya kamar imani da al'iman da Islam. in Allah in ya zamanto suka haɗa a guri ɗaya kaga islam daban kamar yadda ya zo a hadisin jibril su ne waɗannan abubuwan guda biyar ko rukunan musulunci shi kuma iman su ne su guda shida ina fatan ka gani amma in kowanne a raba yake kowanne zai iya ɗaukan ma'ana abu ɗaya shi ne ma'ana su to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu cewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana da wata